وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddara mu a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jibril Umar Jibril masallacin Juma'a na Triumph da ke nan unguwar Fage a jihar Kano tarayyar Najeriya a wannan rana ta Asabar shida ga watan Rabi'un Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yau shi ne talatin ga watan takwas shekara ta biyar miladiya mun haɗu a wannan dare da albarka domin ci gaba da jerin gwanan muhadarori da cibiyar baitus salam ta ɗauki gaban gabarar gudanarwa domin bayani na ilimi na gaskiya da warware shubuhohi na waɗannan mutanen masu jingina kansu da alƙur'ani ‘yan tatsi ne ko kuma ka ce ‘yan ƙur'ani zalla dai yadda za ka gani su suna cewa kansu alƙur'aniyun ‘yan ƙur'ani zalla amma magana ta gaskiya alkur'ani ya yi gabas su sun yi yamma domin ka duba alkur'ani su keke da ayoyi bila adadin waɗanda suke bayani akan wajabcin makalkale wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine zama na hudu a jerin gwanan wannan buhadarori wanda muna tare da ɗan uwa a sheikh abba abdullahi gwale ambasada ko? ambasada mara albashi ko an fara biya <laughs> wanda dan uwa Allah ya saka mashi da alkhairi yana ta kokari wajen fito da mugunyar aƙidu da ƙarairai da shubuhohi da tatsuniyoyi da waɗannan mutane suke yaɗawa suke cusawa a cikin musulmai bayan ya gabatar da bayanan shi akwai ɗan uwa malam saifullahi adam a sudani zai mai ta'aliki insha Allah ta'ala duba da yanayin lokaci muna da awa ɗaya ne zan ba wa malam abba minti arba'in insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya musu gamdakatar wajen faɗar daidai mu kuma mu fahimci daidai tare da aiki da daidai ɗin baki ɗaya malam bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin triam da ke nan fage a cikin karamar hukumar fage jihar kano tarayyar najeriya a wannan haduwa da muka yi domin ci gaba da sinatar da juna akan abin da yake da alaka da addini da kuma faɗakar da juna game da mugunyar aƙidar masu da'awar bin ƙur'ani a bakunansu wanda kuma a zahirin su da zukatansu ba haka bane idan yan uwa suna biye da mu wannan shine zama na hudu mun yi zama na farko a masallacin almuntada da ke ɗorayi muka zama na biyu a masallacin abdullahi bin mas'ud da ke kabuga 'yan azara muka zama na uku a masallacin mazaf da ke kofar ruwa yau insha Allah ta'ala ga mu muna gabatar da zama na hudu a wannan masallaci mai albarka in 'yan uwa ba su manta ba a zamanmu da ya gabata muna magana game da nau'ikan ayoyin alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsu ya tabbatar da hujjar bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama hujja ce wadda za a yi addini da ita in za a iya tunawa mun kawo waɗansu daga cikin ayoyi na alƙur'ani waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tabbatar da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masdar ne daga cikin masajirut tashri' matakai da ake tabbatar da shari'a al'ainihin wato addini a kansu Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tabbatar da cewa dukkanin wani mumini na gaske in aka kira shi izuwa ga Allah aka kira shi izuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake tabbatuwa a gare shi shine bin wannan kiran da aka yi masa da amsawa da yin da'a shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace ma qaulal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na Allah ta'ala yace bari dai kadai abinda mu'mine suke fada a duk lokacin da aka kiraye su zuwa ga Allah aka kiraye su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam liyahkuma bainahum dan su hukunci a tsakaninsu an yaqulu sami'na wa ata'na shine suna cewa sami'na mun ji abin da aka ce da mu wa ba'ana kuma mun yi da'a a cikin umarnin da aka bamu sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihun lallai waɗannan sune waɗanda suke ma'abuta rabo waɗanda suka samu rabo da dacewa sai Allah ta'ala ya ƙara maimaitawa ya ce wa man yufi illaha wa rasulahu lallai dukkan wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a wa yakhsha Allah kuma ya ji tsoron Allah wa ya taƙi ya kiyaye iyakokinsa fa'ula'ika humul fa'izun Allah ya ce lallai waɗannan su ne waɗanda suka kasance ainihin wato rabotattu waɗanda suka samu dacewa a wajen Allah duniya da lahira in muka duba wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗansu sirrika a cikin ita aya ɗin wanda muminai ne kaɗai suke ganewa waɗanda suke ninkaya ta imani ta ilimi a cikin littattafan ilimi su suke gane irin waɗannan surruka ɗin Allah subhanahu wata'ala matakin farko ya yi amfani da wata ƙa'ida wadda malaman na hau suke kiranta adatul hasri ma'ana wata al'ada ce wata ɗabi'a ce ta azanci na zance wanda yake taƙaituwa kan abu guda ɗaya wanda ba shi da na biyu shi yasa Allah ya ce inna ma wannan inna ma ita ce adatul hasr me take nufi tana nufin duk wani mumini ba shi da wani abin faɗi in aka ce zo ga hukuncin Allah a cikin littafin Allah ko ka zo ga hukuncin Allah a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai da wani abu da zai ce face sam ina wa fana shi yasa Allah ya amfani da inna ma adatul hasir dan a nuna ma bayan wannan sami'na wa abana din duk wani abu da zai biyo baya bata ne ina fata an fahimta shi yasa Allah ta'ala yi amfani da inna ma dan a gaya ma in kai mumini ne in aka ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ko Allah ya hukunta kaza manzon Allah ya hukunta kaza baka da wani zabi baka da wani tunani baka da cewa barin dan wannan ban wannan dole sai ka dauka ga baki daya ina fata an fahimta wannan sirri na farko kenan sirri na biyu Allah ta'ala ya alaƙanta samun rabauta da dacewa a duniya da lahira a cikin abubuwa guda biyu abu na farko shine yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a abu na biyu shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a shi yasa a cikin wannan ayat ta farko da Allah ya ce inna ma qaulal mu'minuna idza du'u ila Allah wa rasulihi إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أقع الفلاح تتبت إن أني والله جمنزل سلاء أقبت أن أني بأمرن الله أن بأمرن منزل الله أقبت الله سبحانه وتعالى يتشي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون kaga da al-salah da al-fawz samun rabauta da samun tsira da samun dacewa a duniya da lahira suna tabbatuwa ne yayin da aka yi wa Allah subhanahu wata'ala da manzansa da'a sirri na uku Allah subhanahu wata'ala ya sanya da'a gare shi da da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su zama abu guda daya duk inda zaka ga an ce ayi wa Allah da'a za ka samu cewa an ce ayyuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a duk cikin ƙur'ani in kuwa ka samu an ambaci wa annabi sallallahu Alaihi wasallama shi kaɗai ɗa'a to za a tabbatar maka cewa yi masa ɗa'a shi ne yi wa Allah ɗa'a Manyan ɗayan rasula faƙari abba Allah ina fata an fahimta malamai suka ce waɗannan su ne sirrukan da ke cikin wannan aya abu na gaba daga cikin ayoyin da suke tabbatar da wajabcin bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin umarninsa da haninsa da kuma ɗaukan umarninsa da haninsa a matsayin shari'a shine ayoyin da Allah subhanahu wata'ala a cikinsu ya bayyana lafazi na hikima kaji cewa an ba annabi sallallahu alaihi wasallama alkitab kuma sannan an ƙara masa da mai da alhikima malamai suka tabbatar da cewa Allah ta'ala ya ambaci hikima hikima hikima a gurare da dama a cikin alkur'ani duk ayar da Allah ya ambaci hikima kuma sai ka samu da akwai wani sirri a cikin wannan aya din Allah subhanahu wata'ala ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun Allah ta'ala ce wazkurna ma yutla fi min fi min wazkurna ma yutla fi buyutikunna min min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan kabira Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa'annan kadan ne daga cikin ayoyin da Allah ya ambaci hikima in muka ɗauki aya cikin suratul baqara fadin Allah ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum Allah yace kamar haka ne muka aiko muku da manzo daga cikin ku ma'ana yadda jinsin ku yake haka jinsin sa yake yadda halitta ku take haka halitta halitta sa take da min anfusikum fikum da min anfusikum duk a cikin alqur'ani tana nufin me min jinsikum ma'ana jinsin ku ne a cikin ku yake Allah ya yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum sannan ne yana tsarkake ku daga munanan halaye da munanan ɗabi'u da munanan aƙidu sai Allah ya ce wa yu'allimukumul kitaba wal hikma kuma yana sanar da ku alkitab littafin Allah ta'ala wal hikma da kuma wata hikima in ka ɗauki maganar zaka ga Allah subhanahu ta'ala ya ambaci abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi abu na farko yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ne ayoyin mu abu na biyu wa yuallimukumul kitaba yana sanar da ku alkitab littafi ko ya ce kuma wal hikma ai wa yuallimukumul hikma sai malamai suka ce menene ayatina menene alkitab menene alhikma ayatina yana nufin ayatullahi shar'iyya ayoyin Allah na shari'a abinda alqur'ani ya tabbatar ayoyin da ke danfara a cikin alqur'ani waɗanda suke haɗuwa su bayar da surori su haɗu su bayar da alqur'ani ga baki ɗaya ina fata an fahimta zaka ayatina anan malamai suka ce ayoyin alqur'ani Allah yake nufi can da aka ce wa yu'allimukumul kitaba da alkitab da ayatina malamai suka ce duk abu ɗaya ne kawai Allah ya yi taukidi ne nan ya ambaci ayoyin can ya ambaci littafin gabaki ɗaya sannan sai Allah ya ce wal hikima da kuma hikima menene hikima kai dai ka san ba yadda za a ce ayatina alqur'ani alkitab alqur'ani alhikima alqur'ani dan can ba zai yi haka ba zai zama tamkar gwaranci ina fata an fahimta kamar kai ne ka zo ka ce na zo ina karanta labari a cikin littafin magana jari wannan littafin na hausa ai gwaranci ne kinan ko magana ta yi yawa amma in ka ce na zo ina karanta labari a cikin littafin magana jari ba ya wadatar ba to kai a matsayinka na ɗan adam kasan in ka yawaita maimaita abu gwaranci ne to ina kuma a ce wai Allah ne zai maimaita abu kaza da abu kaza da abu kaza duk akan abu guda ɗaya malamai suka ce ta'alallahu an zalika uluwan kabira da aka alhikma dole zai zamana yana da wata ma'ana ɗin daban ba zai zama shi ne alkitab shi ne ayatina ba ya ka malaman tafsiri mafi yawansu Jamhur suka ce alhikma yana nufin sunnar wannan annabi ɗin ilhama da Allah yake yi wa wannan annabin na wani sako da yake so ya isar da al'umma kamar yadda za mu yi bayani a gaba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa me wa anzalna alayka zikira litubayyana linnasi nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim daka ban jawo dai ba kwashe. wa anzalna ilayka al-kitaba ilayka dhikra to kun yi hakuri ni ba ma haddaci bane sun zo sun sa sana tsakiya wa anzalna ilayka zikira. Allah ya ce kuma lalle mun saukar maka da azzikir me azzikir alqur'ani dan me litubayyana linnasi nasi ma nuzila ilayhim don ka bayyana wa mutane abin da aka saukan musu to attabiyin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ka san attabiyin ba ne attilawa ba ka san attabiyin ba shine at ba ina fata an fahimta da aka attabiyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi shine bayanin abin da waɗannan ayoyi ɗin suka ƙunsa. da aka suka ce wannan shine ainihin wato alhikima da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a gurare da dama a cikin alkur'ani daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar akan alhikima tana nufin sunna suka ce khitab din da Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da shi a cikin waɗannan ayoyi daidai yake da ragowar khitab din da Allah yake amfani da shi wajen wajabtawa al'umma yi masa da'a da yi wa annabi da'a ma'ana kamar yadda a can aka wajabta maka yi wa Allah da'a da yi wa annabi da'a to a nan ma ana nuna maka cewa can da aka ce da'a ga Allah da da'a ga annabi abu biyu ne amma suna haɗuwa su zama ɗaya to haka ayatina da alkitab da alhikma suke daban-daban amma suna iya haɗuwa su zama abu ɗaya menene hujja Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu muhtadun waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba Allah ya ce lalle waɗannan su ne amintattu kuma su ne waɗanda Allah ya shirya a cikin wannan aya Allah ya ambaci azzulm zalunci habbar annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka saukar da ayar sun yi tsammanin zalunci na yau da kullum ake nufi ka zalunci wannan ka danna haƙƙin wancan ka cuci wancan in ba ka yi wannan ba kai a kankin kanka ka tauye wa kanka wani haɗin ka zalunci kanka da haka sai abin ya musu kunci a zuciyarsu suna ji cewa ai babu wani wanda zai tsira babu wanda zai rabauta da haka sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai azzulmu da Allah ya ambata ba irin azzulmun da ku kuke tunani bane ba azzulmu yana nufin me shirka sai annabi ya kafa musu hujja da fadin Allah subhanahu wataala wa iz qala luqman li binihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga menene nan at-tabyin ne bil hikma ina fata an fahimta da haka suka ce khitab din duk ɗaya ne babu canzawa kamar yadda Allah ya ambata a surori daban-daban abu na biyu suka ce abu ne sananne a wajen malaman tafsiri cewa usulubi asalibul khitab yanayin usulubin da Allah ta'ala ya yi magana da waɗanda aka yi wa magana da yadda aka tsara zubin maganar ilimi ne mai zaman kansa a cikin ilimin tafsirin alkur'ani dole sai ka san yaya a salibul khitab suke a cikin alkur'ani in Allah ya ce kaza me Allah yake nufi in Allah ya ce kaza me Allah subhanahu ya yake nufi in har baka da wannan ilimin to zaka ta yi wa alkur'ani fassara turmi kamar yadda wancan titi titibirin yake yi saboda kawai kalmomin yake ɗauka ya fassara amma khitab ɗin akan wa akai magana me ake nufi duk ba shi da ilimi akan wannan da haka suka ce dole sai kana duba da yanayin ainihin wato khitab ɗin da Allah subhanahu wata'ala yayi da aka samu cewa lallai Allah subhanahu wata'ala baya hada abubuwa guda ɗaya lokaci ɗaya ta maimaita su in aka ambata so bi taukidi ne na uku zai zama wani ne ba shi ba ina fata an fahimta haka suka ce dole sai an kula da wannan na biyu na uku suka ce lafazin hikima ya zo tattare da alkur'ani a makale da alkur'ani duk inda aka ce alkitab za a ce alhikima duk inda aka ce alkitab za a ce alhikima abin tambaya shine da me annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara alkur'ani za mu samu cewa wani lokacin annabi ya fassara alkur'ani da alkur'ani wani lokacin annabi ya fassara alkur'ani da sunnarsa shine hadisi ina fata an fahimta suka ce to wannan sunnar ita ce alhikima da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ita kuma hikima wahayi ce ita ma kamar yadda alkur'ani yake ainihin wato wahayi na Allah subhanahu wata'ala shi yasa duk inda Allah ta'ala zai ce za a sanar da mutane alkitab sai ya haɗa da hikima duk inda zai ce alkur'ani sai ya ambaci me sai ya ambaci hikima don a tabbatar da cewa me abubuwa ne guda biyu da suke tattara da juna al'imamu shafi'i alaihi rahmatullah yake cewa fa zakar Allah alkitaba wa huwa alkur'ani ya ce Allah ya ambaci alkitab a cikin littafinsa shine alkur'ani a gurare da dama wa zakar alhikima ya ce kuma haka Allah ya ambaci hikima a gurare da dama yace fa sami'tu man arda min ahli al-ilm bil qur'ani yace kuma ni na ji daga wajen waɗanda na yadda da su na yadda da su daga cikin malamai masana al-qur'ani yaqul yana cewa al-hikmatu sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iji imamu shafi ya ce Allah ya ambaci alkitaba a cikin alkur'ani shine alkur'ani dama babu taltama kuma Allah ya ambaci alhikma a gurare da dama ya ce na ji daga wajen wanda na yarda da shi daga cikin malamai ma'abuta alƙur'ani in aka ce malamai ma'abuta ƙur'ani waɗanda suka san ƙur'anin ciki da bai suna fata an fahimta waɗanda in suna fassara ma ƙur'anin za ka iya rantsewa su aka sauƙa wani al alƙur'anin kamar yanzu mu ba da misali mu ce shaf jafar rahimahullah ai ka san kat ne kamar a ce profesa sani umar rijiyar lemo ka san kat ne kamar a ce dr bashir aliyu umar ka san kat ne kamar a ce abubakar triam ko gadon kaya ka san kat ne ina fata an fahimta ya ce to ire-iren wannan na ji a wajen mutane da yawa daga cikin malamai sun ce alkitab yana nufin alkur'ani alhikma yana nufin sunna ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya amfani da alkitab din da alhikma din a matsayin abubuwan da suke wajibi a kan al'umma domin ita kanta alhikima ɗin kamar yadda muka ambata wahayi ce shi sa Allah ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyul yuha annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba faɗar wata magana wadda ta kasance ne san rai ba san zuciyarsa ya faɗa Allah ya ce a'a duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai faɗa Allah ya ce bai kasance ba face wahayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa duk da cewa malamai sun samu saɓani akan fassarar wannan aya cewa wa ma yantiqu anil hawa shin Allah yana magana alƙur'ani ne da abin da yake ba alƙur'ani ba ko kuma Allah yana nufin alƙur'ani da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ana ganewa wasu suna ganin wa ma yantiqu anil hawa in kuwa illa wahyun yuha ta taƙaitu ne kan alƙur'ani amma abin da yake ba alƙur'ani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya faɗar abin da zuciyarsa ta raya masa wanda yake ganin daidai ne ina fata an fahimta to amma zance mafi inganci kamar yadda imamu tsabari alaihi rahmatullah ibn jarir a cikin tafsirinsa ya tabbatar shine Allah yana magana ne akan dukkanin wani furci da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa wahayi ne sawa'un ka same shi a cikin alkur'ani ko kuma a'a ka same shi ba a cikin alkur'ani ba matukar wannan abin yana da alaƙa da addini yana da alaƙa da dacewa a duniya da lahira in manzan Allah ya faɗa wahayi ne ina fata an fahimta amma abin da yake da alaƙa da duniya kawai yake da alaƙa da yau da gobe ta mutane manzan Allah yana faɗar abin da yake ba wahayi ba a matsayinsa na me a matsayinsa na mutum misali in muka ɗauki lokacin da manzo Allah ya zo garin Madina ai ya samu mutanen Madina suna yin kilili na dabino ko wasu ƴan dabaru da suke yi wa dabino yayi kyau manzo Allah da ya gani ya ce Allah ku daina wannan abun bana jin zai yi muku wani amfani suka ce shikenan suka bari shekara ta zagayo sai ga dabino bai yi kyau ba manzo Allah ya ce ya akai haka suka ce ai wannan ƴan dabarun da ka hana mu shi yasa dabino sai ya samu abin da ake bukata na sinadarai sai yayi ƴaƴa yayi kyau manzo Allah ya ce to ku je ku ci gaba da ku ya ce al'amarin duniya ku je ku yi abinku amma abin da yake da alaƙa da lahira da addini wannan kar a yi sai an tambaye ni ina fata an fahimta da haka malamai suka ce dukkanin maganar da annabi ya faɗa wadda take da alaƙa da addini ko take da alaƙa da dacewa a duniya da lahira wannan maganar wahayi ce ta Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin masu wannan ra'ayi akwai imamul mufassirin abu abdullahi al-qurtubi alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa ya yi magana a kan wa mayan ɗiƙwa anil hawa in huwa illa wahayin yuha ya ce wannan an ɗin da Allah ta'ala ya yi amfani da ita inda Allah ya so zai ce wa mayan ɗiƙwa hawahu an fahimta amma ba a yi haka ba sai aka yi amfani da wata an ya ce wannan an ɗin ishara ce akan duk abin da zai fito daga bakin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama baya furta abin da yake ra'ayinsa babu abin da yake ambata face wahayi shi yasa Allah ta'ala ma da kansa ya tabbatar da haka har ya gargadi manzon Allah inda zai hada maganarsa da wata magana walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin ko inda zaka kuskura ija Allah ka hada maganar mu da waɗansu maganganun daban da sai mun rike ka da hannun dama kai ka san zancen ba karami bane to annabi baya faɗan wata magana ta sarrai yace duk abin da zai ambata inna ma huwa wahyun min indillahi ta'ala yace wahayi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a gaba khurbi yake cewa wa fiha aiban dalalatun ala anna sunnata kal wahyi munazzal yace a cikin wannan ayar har wa yau iji imamul al qurtubi yace akwai dalili mai karfi da ke tabbatar da cewa ita ma sunna wahayi ce kamar yadda aka saukar da wahayin alkur'ani fil a cikin aiki ma'ana yadda ƙur'ani zai wajabta maka abu haka sunna za ta wajabta maka abu shi sa in ba a manta ba waɗanda suke biyar da mu a karatunmu na baya na mazaf mun bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake halattawa da yadda yake haramtawa mun bayyana yadda annabi yake ba da umarni da yadda annabi yake yin hali dukkaninsu kuma a matsayin me a matsayin abin da yake na ainihin wato shari'a abu hayyan muhammad bin yusuf bin ali a cikin ainihin wato littafin shi baharul na tafsiri ya yi magana kan wannan kalmar ita ma ya goyi bayan maganar imam al yake cewa wa ma yantiqu ai an rasul sallallahu alaihi wa sallama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya yin furuci anil hawa wanda yake na sarrai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk maganar da zai faɗa yace baya faɗar sarrai yace in uwa illa wahayu min indillahi yuha ilayhi yace duk maganar da kaji annabi ya faɗa wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala yayi masa al-imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yayi magana wadda take tabbatar da wannan cewa duk abin da manzon Allah ya faɗa wahayi ne yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya tsarkake furucin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga sarrai duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai faɗa ibn al-qayyim yace ba sarrai bane ba yace wannan kamala ce shiriya ce daga Allah subhanahu ta'ala kuma datarwa ce da Allah yayi wa manzansa ta yadda Allah yace wa mayan yanfiqu anil hawa annabi baya faɗan magana wadda take ta sarrai ta san zuciya duk abin da zai faɗa Allah ta'ala ne ya umarce shi da ya faɗi wannan abu ɗin da aka akwai maganganu da dama da malamai suka yi akan wannan zamu rike da magana ibnu kasir alaihi rahmatullah shi ma a ƙarƙashin tafsirin wa ma yamtiku anil hawa yake cewa ma yaqulu qawlan an hawa wa gharabi manzo Allah baya faɗa wata magana ta sarrai ko ya faɗi wata magana a raɗin kansa kawai ya ce kaza yace manzon Allah baya yin wannan in huwa illa wahayin yuha duk abin da manzon Allah zai faɗa bai kasance ba face mai wahayi da aka yi masa yace ai inna ma ya ƙulu ma umira bihi ana manzan Allah kadai yana faɗar abin da aka umarce shi ne yuballighu ila ilan nasi kamilan muwaffiran min gairi, ziyadatin wala nuqsan yace duk abin da zai faɗa zaka samu yana isar da ko bayyana abin da Allah ya umarce shi ya bayyana ne ba tare da ƙari ko kuma ragi ba a cike annabi yake faɗi yake bayyanawa sai ya kawo hadisin ainihin wato imamu ahmad alaihi rahmatullah wanda ya rawaito daga abdullahi dan amru Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa kuntu aktubu kulla shay'in asma'ahu min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama uridu hisbahu. yace na kasance duk abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ina rubutawa saboda ina so na haddace iji abdullahi dan amru dan as fa nahaitani quraishun yace sai wasu daga cikin qurashawa suka hana ni fa qalu suka ce innaka taktubu kulla shay'in tasma'uhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce kai ka kasance duk abin da ka ji daga bakin manzon Allah sai ka rubuta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basharun tare da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mutum ne ya takallamu fil ghadab yana iya yin magana a cikin fushi kusan magana a cikin fushi wani lokacin mutum yana ne yana iya faɗar abin da bai san ya faɗa ba da haka suka ce manzo Allah mutum ne yana iya faɗan magana a cikin fushi tsina ba zai iya kiyaye abin da ya faɗa ba saboda ɓacin rai amma yadda haka tana faruwa ga kowa ina fata an fahimta annabi Musa alaihi salam da ransa ya baci shi littafin da Allah ya bashi ma yayi watsi da shi saboda fushi wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si ruhu ilai. za ka suka ce ka daina rubuta duk abin da kaji yace da suka gaya min haka fa amsaktu anil kitab sai na daina fa zakartu zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace amma bayan na daina sai na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama da duk abin da na ji ka faɗa ina rubutawa amma su wane sun ce na daina saboda kana magana a cikin fushi kila bacin rai zai saka faɗi wata magana faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uktub je ka rubuta duk abin da ka ji manzan Allah ya ce uktub ci gaba da rubutawa fa wallazi nafsi bi yadi manzan Allah ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ma kharaja minni illa haqq manzan Allah ya ce babu abin da yake fita daga baki na face gaskiya ma'ana duk abin da manzan Allah ya faɗa a lokacin fushi a lokacin nutsuwa a lokacin farin ciki a lokacin komai manzan Allah ya fada manzan Allah ya ce gaskiya ne wannan hadisin Abi Dawud alaihi rahmatullah shi ma ya rawaito bayan Imam Ahmad daga musaddad daga Abi Bakar bin Abi Shayba haka shi kansa Ibn Abi Shayba din ya kawo a cikin musannaf nasa dukkaninsu daga Yahya bin Sa'id bin Al-Khattan alaihi rahmatullah da wannan shine kuma mazhabin jamhur na malaman usulul fiqh jamhur na malaman usulul fiqh sun tafi akan cewa duk abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama wahayi daga Allah shi yasa umda a cikin malaman usulul fiqh wanda yake magana sa hujja ce shine Abul Hasan Sayyiduddin Ali bin Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim Al-Thalabi Al-Amidi hujja ne a cikin malaman usulul fiqh kamar a tafsiri ne a ce Qurtubi ko a ce ibn jarir in sun yi magana hatmi ya tabbatar da wannan a cikin littafin shi al-ihkam fi usul ahkam al-ihkam fi usul ahkam yake cewa fa nassu kitabillahi ta'ala nassin abin da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ya qadi bi anna kullama qalahu sallallahu alaihi wa sallam fa huwa 'anillahi ta'ala yace ya tabbatar da cewa nassin al ya tabbatar duk abin da manzon Allah ya faɗa to wannan magana daga wajen Allah take ina fata an fahimta shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa babu waɗanda suke bijire wa umarnin manzon Allah ko halin manzon Allah ko maganar manzon Allah face waɗanda suka kasance munafikai ko kuma kafirai su kaɗai suke bijirewa Allah ya ce wa idan qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa Allah ya ce kuma a duk lokacin da aka ce da su ta'alau ila ma anzalallah ku taho izuwa ga abin da Allah ya saukar shine alqur'ani wa ila rasul izuwa ga kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ra'aital to a sannan ne zaka ga munafikai yasudduna anka sududa suna bijire maka bijirewa ma'ana duk munafiki za ka ji yana sukan littattafan hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya soki Bukhari ya soki Muslim ya soki Abi Dawud ya soki Tirmidhi ya soki Nasa'i ya soki Ibn Majah ya soki ragowar littattafai saboda abin da yake cikin zuciyarsa na kin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma kin sunnar annabi din da kuma kin addini ga baki daya shi sa wallahi inda mutanen nan suna da lissafi suna da tunani kuma suna da ilimin abin da suke kira zuwa gare shi ƙur'ani ɗin wallahi da iya wannan ayar kaɗai ta isa su tuba zuwa ga Allah iya wannan ayar kawai wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasujjuna anka sujuda wallahi inda sun san ƙur'anin da gaske wannan ayar kaɗai ta isa ta sa su ji tsoron Allah su tuba domin Allah ya tabbatar ba ne bijirewa manzon Allah sai munafiki ko ba a fito kai tsaye an ce kai kafiri bane ba a fito a ce kai munafiki ne kafin kai asara kuma anan nifaka fa ba wai ana nufin nifakatul amali ba ba munafinci na aiki ba fa kai tsaye gumin wani a nifaqatul i'tiqad ake nufi munafinci na zuci wanda yake fitar da mai yinsa daga cikin musulunci to amma da awa ake zuwa ga abin da ba a san shi ba Da awa ake zuwa ga abin da ba a san shi ba iya bakin kawai aka sani kurman bakin aka sani amma hakikanin ma'anar ba a san ta ba dan wanda ya san hakikanin ma'anar qur'ani ba yadda za a yi bijire wa koyarwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa amma jahilci da rashin sanin alqur'ani shi yake kawo wannan a 'yan kwanakin nan na ji wani kilif ɗinsa musassakatul kazzab wai yana magana akan hadisin da al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah ya kawo a cikin al-Bidaya Nihaya hadisin da yake magana akan wani jaki da aka samu a cikin ganimar yaki jakin suka yi magana da Annabi sallallahu alaihi an san hadisin hai jakin yake ce da Annabi sallallahu alaihi tsatsan kakan kakanninsa an samu jakai ɗaya ɗaya har guda ɗari ya ce a cikin ɗarin nan gabaki ɗaya kowane jaki ɗaya babu wanda ya haushi face annabi ko manzo ya ce yanzu tsatsan jakunan gaba ɗaya sun ƙare sai ni ni kaɗai ya ce kuma yanzu kai kaɗai ne kai ne cika makin annabawa ma'ana Allah ya sa jakin yana fadanci don annabi ya haushi me wannan mu'ujiza ce mu'ujiza ce abinda zai baka mamaki malam inda a ce suna fahimtar alkur'ani da ba zai sunci wannan abin ba don an ce jaki ya yi magana saboda ƙur'ani ya tabbatar da abin da bai kai jaki ba ma ya yi magana tsuntsu bai yi magana ba tururuwa ba ce magana ba wa hushira Suleimanu junudu lissulemanu junudu huminar jini wal'insu wa tsayi fa'un yi za'un hatta iza a tau alawajin namli ƙanat namlatun ya ayyatu hannamlu da kuluma sakinakum la ya haƙi mannakun sulemanu wa junudu wa hum la ya tururuwa Allah ya ce ƙanat namlatun tururuwa mai cece ita gashi qur'ani ya ce ta yi magana tsuntsu huda huda kama kasa gaira ba'idin faqala ahatu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bi إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها, وقومها يعبدون يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وهم لا يحتدون قال أنتم أنت يا إيما to tururuwa ta yi tsuntsu ya yi sai jaki don ya yi za a ce akwai mamaki falla wannan mutumin bai san Allah ba wa kana zalika ala Allah yasira ga dabba da Allah ta'ala ya ce za su zo da karshen ainihin wato a lokacin alkiyama dabba da za ta fito ta dinga magana da mutane duk da Allah bai bayyana wata irin dabba ba ce ba da haka tsantsagwariyar jahilci ne yake ɗawainiya da su wannan ban ga wani abin mamaki ba dan an ce jaki yayi magana tunda Allah ya ambaci abin da bai kai jakin ba ma yayi magana a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya kare mu minti biyar malam to bari in tsallake in yi tsalle in ga ina zan jira malam ya ce saura minti biyar akwai maganar ibn al-qayyim alayhi rahmatullah har wa yau ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya yi mata wani tafsiri malam mai ban ƙa'i mai daɗin karantawa mai daɗin sauraro me yake cewa ya ce faɗin Allah ta'ala wa idan ƙila lahum ta'alau ila ma an zalallahu wa ilar rasuli ra'aitar munafiƙina ya suduna an ka sududa ya ce a ƙarƙashin wannan ayar Allah ta'ala ya yi wani abu me Allah ya yi sai ce faja'ala al-i'raba amma ja bihi ar-rasul wal iltifata ila ghayrihi huwa haqiqatan nifaq yace Allah ta'ala ya sanya juya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya da da kai a cikin abin da annabi ya zo da shi Allah ya sanya wannan a matsayin haqiqanin munafinci yace ibn al-qayyim yace in kana neman cikakken munafiki original one in ka samu mai juya wa annabi baya mai gudun sunnar manzon Allah mai karya ta ce to kawai ka rufe littafin ka samu cikakken munafiki kama anna haqiqatal imani huwa tahkimu quwwati eh, wartifa'ul haraj an sudur bi an sudud bi hukmihi wa taslim lima hakama bihi yace kama anna haqiqatal imani kamar yadda Allah ya sanya haƙiƙanin imani huwa tahkimuhu wa irtifa'ul haraj 'ala as-sududi ko suduri as-sudud kauda ko bijirewa ma'ana ko ka shi da ma'ana as-sudud a umarnin ko kuma ya zama na zuciyarka baka ji wani haraj ba bai da Allah ce kuma la juna fi anfusihim harajan mimma qadaita yace kamar yadda Allah ya sanya haƙiƙanin imani shine yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi sallama. da samun nutsuwa a cikin wannan hukuncin da manzan Allah ya yi da kuma miƙa masa wuya da tsallama masa ya ce wannan shi ne haƙiƙanin imani juya masa baya kuma ya ce shi ne haƙiƙanin munafinci imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah imamu ahmad sunna wal jama'a yake cewa nazartu fil mushafi yace na duba cikin alqur'ani فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وثلاثين موضعا yace sai naga gurare eh dai dai da Allah yi wa manzan Allah ɗa'a a cikin maganarsa da aikinsa da umarninsa da haninsa Allah yayi umarni a gurare 33 yace thumma ja'ala yatlu qawluhu ta'ala da Imam Ahmad ya faɗi wannan maganar sai yake karanta fadin Allah ta'ala fal yahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun adim wa yaqulu sai yake cewa mal fitna menene fitina da Allah ya ce ana Waje yukarriruha wa yas'al haka ya dinga maimaita ayar yana tambaya mal fitna mal fitna kuma yajibu sannan sai ya ba kansa amsa yace al fitnatu hiya al kufr yace fitinar da Allah yake nufi anan yace ita ce kafirci da ta'ala sai ya ƙara cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce wal fitnatu akbaru min alqatl Ya tsaro an an shahr al-haram kitalu fihi ko qul kitalu fihi kabir har izuwa ƙarshe Ya ce wal fitnatu akbaru min min shirka kafirci ya fi girma fiye da kisa ƙara sai ya ƙara cewa fayud'auna al-hadith an rasul sallallahu alaihi wasallam yace za a kirayi mutum zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce manzon Allah ya ce kaza ya zo a cikin bukhari manzon Allah ya ce kaza ya zo a cikin muslim abi dawud tirmidhi manzon Allah ya ce kaza wa taghlibuhum ahwa'ahum yace amma sai san zuciya ya rinjaye mutum ya ki yadda da wannan abin da aka faɗa masa ila ra'ayi sai ya tafi zuwa ra'ayinsa wa taghlibuhum ahwa'ahum ila ra'ayi sai son zuciyarsa ya ja shi zuwa ra'ayinsa ya ƙi yarda da wannan hadisin yace la'allahu da ba ba'd qawlihi an yaqati qalbi shay'un min zai. Ya ce wataƙila lokacin da za ka yi jifa da wannan abin da annabi ya faɗa zuciyarka za ta iya ɗarsa ma wani abu a cikinta kaji cewa la'alla ni bari in bar hadisin nan ila hadisin ba shi da kyau ila ba gaskiya ba ne ila manzan Allah bai faɗa ba ina fata an fahimta Ya ce in ka ji wannan a cikin zuciyarka kuwa fa me zai faru fayaziga kalbahu sai ka ta karkasa duk sanda za a ambaci maganar manzon Allah sai ka dinga jin wani iri ka dinga jin ba daɗi ka dinga jin baka yarda ba ka dinga jin baka so yace duk lokacin da ka tsinci kanka a haka kuma fa ka hutu wannan tunanin da ka ta kira ma zai halakar da kai kamar yadda yake faruwa yau abin mamaki malam abin tausayi zaka ga yadda mabiya suke bibiyar waɗannan mutanen da irin kwamentin ɗin da suke yi a ƙarshen maganganunsu za ka ga mutum cikakken jahili bai san bihin ba amma yana goyon bayan waɗannan mutane Allah ta'ala ya samu dace gaɓar ƙarshe wadda za mu tsaya a kanta shi ne a cikin alƙur'ani akwai ayoyin da suka tabbatar da cewa ba a iya littafin da Allah ya ba wa annabi kaɗai yake wahayi ba an gane ba a iya littafin da Allah ya ba wa annabi kadai Allah ta'ala yake wahayi ba Allah yana iya yi wa annabi wahayi a wajen littafin da Allah ya bashi ina fata an fahimta na shiga cikin littafin malam eh, na shiga cikin lokacin malam amma misali guda daya fadin Allah subhanahu wata'ala ga annabi Musa alaihi salam wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum طريقا في ko? Yabasa. يبسا darakan تخاف دركا ولا sha. lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Musa alaihi salam ya tafi da mutanensa cikin dare lokacin da za a halakar da fir'auna nan labari Allah yake bamu yake gaya mana cewa walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi lallai mun yi wahayi ga annabi Musa cewa ya tafi da bayina a cikin dare fadri lahum tariqan fil bahri basa, Allah ya ce ka sa dakan musu hanya eh kasashiya a cikin ruwa ma'ana in ka zo ruwa ka daki ruwan da daka hanya zaka bude wadda babu alamar ruwa busasshiya shine basa, la takhafu darakan wala takhsha Allah ya ce karka ji tsoron cewa fir'auna zai zo ya riske ku kuma karka ji tsoron cewa ruwan zai iya koma yadda yake ya rufe in ka duba littafin at-taura da aka saukar wa da annabi Musa alaihi salam tun daga farko har ƙarshe babu wannan maganar a ciki ina fata an fahimta babu wannan maganar a cikin at-taura amma gashi Allah yana ba mu labari wani irin wahayi aka yi wa annabi Musa wahayi ne na ilhama kimsa masa akai kimsa masa akai shine abinda Allah yake cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء هذا نوعي كان وحي نوع الله يا أنبتا نوعي كان وحي أك الله سبحانه وتعالى يا أنبتا سوداك زامو تأنا سيحة واتقب إذا الله تعالى nuna منا in ba a manta ba masu bibiyan mu wannan zama muna yin sa duk bayan sati biyu wannan shine zama na hudu insha Allah zama na biyar ranar asabar ta sama muna masallacin Jami'u Abi Huraira dake unguwar a me suna unguwan nan eh dan disha ko yawa masallacin abi hore da ke dan dinje ko na dan disha ko titin yan sumogar insha Allah ta'ala anan zamu zama na biyar abinda na fara ne Allah ta'ala ya hada mu aladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki daya wa bi hadal qadru kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله Uh, mala abba abdullahi allah ya saka da alkhairi hakika malam ya ba da ilimi mai yawan gaske da bayanai wanda duk mai neman gaskiya in yadda zai yi aiki da ita kun je yadda ya rinka kawo maganganun malaman da suka san alkur'ani kuma ya wata magana kuma wallahi mun jima muna maimaitawa mutanen nan da suke da'awar cewa alkur'ani suke bi wallahi ba su san alkur'ani ba domin shi wannan mutumin da malam ya faɗa masussukatul kazzab mun je har garin shi inda yake mun yi zuwa na ɗaya na biyu na uku don muna yin kwanaki a can muka ce da shi in ya isa ya zo ni na buga mashi wani ƙalubale sai su zo ko shi ko wakilinsu mu zauna ba su yi imani da hadisi ba za mu ja musu a hadisi ko ɗaya ba zan jawo mai ayoyi guda ɗari abinda na faɗa a mike kenan sai ya zo ayoyi ɗari da Allah ya nuna abin sunnar manzan Allah sallallahu a aiki da hadisan manzan Allah sallallahu amma ƙarshe da muka tura mai takardar a rubuce ran da za mu dawo sai ya gudu ya bangare sai da ya tabbatar ba ma cikin dutsen ma sai zo ya sa dama malamin social media ne trending yake nema sai ya zo ya sa kyamara wai an ce an kawo min takarda ni ina takarda ta zo hannuna